دون الموهوب أن وما اتصل يا ملابا أو مجردا ولا تبدو بها مع أنصم من الحلا ومن إلافة لتابيها وما كيف لم يقل لم يحل هو؟ ما سيربو لم يقل لم يحد فهو بالجواب يسمى don hadaya halula ka gama kalli na idan za a mai jirmawa wa aka shirya ce hannu ba ya hulba to warba karab'anci mashuba an ko abinda an ka sama an wa matta salbi ha da abinda ya sabu da ita mulafan shi na wanda an ka raba a jara da ko yana wanda an ka tuje da gari shi masuba an ko an raba shi ko ba a raba shi ba kane mai raba jihad sifa mushabbaha walsif kuma ka nasbanci masuba an abinda an ka saba an wa mattasal bi hada abin da ya sata da ita ko baka da an an raba ta ga mai an shi na wanda an raba ga au mujaradan ko shi na wanda an katu shi eh wa jurra kuma ka jaranci masuba al abin da an ka sama al wa mattasal bi hada abin da ya sata da ita shi na wanda an raba au mujaradan ma'a al ita shawar ɗin tana da in dai ita shawar na da aligana to ta samu ta yi raba'a ta samu ta nasba ta samu ta yi amma da abin da an al ko an karaba shi ga mai an ko kuma an shi ga masu wala ta garur biha amma kada ka yi jara da ita alhalin ta tana tare da al kuma ta jaranci suman suna halata ya yi yohin ta ne da an wani ilaƙatar kuma yohin ta daga rafa shi wanda za ta wa rafa da marza da jara in ya zan tana da al amma shi bai da al kuma ba a rafa shi ga mai al ba kuma ba a rafa shi ga lamirin mansuhi ba to nan kan ba ta dara ta tsaya sai da rafa sai nan in ita tana da al shi an bai da an lura da wanga wato ka samu ka ce al hasanul wajah al hasanul wajah al hasanul wajah kuma ka samu ka ce al hasanul wajah al hasanul wajah al hasanul wajah abinda baka samu ka ce ba an wajen wajahin bai da alku babu rana shi ya baka samu amma in dai yana da an ko an raba shi to duk uku kana yi amma jara ɗaya ke ɗaya ce wala ta jarar, kakka jaranci suman suna hala da yayyohinta min al daga al wa min ilahatin kuma yayyohinta daga rafawa litali haga abin da ke ta." to kada ka jarance ta da kada ka jaranta da ita ma'a alhalin kuma shi tare da arziki amma in baka da arziki kana cewa hasan waje anan tunda baka da arziki eh kuma kana cewa hasan waje amma ai hasan waje hakika so ana da arziki kuma ka jaranci sunan da bai da al kuma ba a raka shi ba a bayan alhalanin ilafatin da zaliya ba a rafa shi da abin da ka biyan mai alba irin wajen hil'adi wa ma lam ya hadu amma abin da bai yohinta daga alba kuma bai yohinta daga rabawa ba to ba kowa shi wasu ma an halatta shi duk da wata da haɗa shi ka haɗa shi inda ba